Vous étiez en compagnie d'Udrich. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da kuma biyar Ana kuma iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro tamar abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa a Najeriya kwamandan makarantar horar da hafsoshin sojojin kasar Manjo Janar Ibrahim Manu Yusuf ya gana da 'yan kwamitin tsaro na majalisar tarayya. Za a ji abin da aka mayar da hankali a kai a wannan ganawar. har yanzu dai a najeriya inda kungiyar malaman jami'o'i asu reshen jihar yola na barazanar shiga yajin aiki za mu ji dalili a jamhuriyar Nijar kuma manoman wasu yankuna ne na kasar ke cikin zaman ɗarɗar sakamakon ɗaukewar ruwan sama. Akwai shirin na kasa da kuma sharhin jaridun Ghana. Amma yanzu za mu fara ne da sauraron labarun duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wakilin zaman lafiya na Amurka a kasar Afghanistan ya ce ya kulle yarjejeniya ta ƙarshe da kungiyar Taliban a tsakiyar watan Agustan da ya gabata. Danganin masu ta yadda kayar baya sun shafa wa Kabul lafiya yayin da suke tattauna kan sauyin mulki. Amma ya ce shawarar da shugaba Ashraf Gani ya yanke na ficewa daga kasar ya lalata shirin. Wakilin haifaffen kasar Afghanistan Zalmi Khalid Zaid ne ya bayyana haka a wata hira da jaridar Financial Times ya ce ya tattauna na tsawon makonni biyu kafin babban birnin kasar ya fada hannun Taliban a ranar sha biyar ga watan Agustan da ya gabata. Ya ce guduwar da gani ya yi ta haifar da taɓarɓarewar tsaro a birnin duk da haka lamarin ya sa ƙungiyar masu kishin Islama ta yi tattaki zuwa birnin a ranar. Khalizad ya bayyana cewa yarjejeniyar ta ba wa gani damar zama kan mukaminsa har sai an cimma matsaya a Doha kan gwamnati mai zuwa kamar yadda Taliban ta tsaya a wajen Kabul. Jiya Laraba wani jami'in kungiyar Taliban ya tabbatar da cikakken bayanin fahimtar da suka cimma da Khalid Zaid a Doha, babban birnin ƙasar Qatar, inda kungiyar take tafiyar da ofishinta na siyasa. A inda ake ƙarin samun matsin lamba a duniya, kasar India ta ce tana nazari sosai kan sake dawo da fitar da allurar rigakafin COVID-19 zuwa ƙasashen duniya. musamman Afirka wacce ke cikin tsananin bukata, inda ita ce ta fi kowace ƙasa haɗa allurar rigakafin, amma ta dakatar da fitar da su a watan Afrilun da ya gabata don yaƙi da hauhawar masu kamuwa da ƙwayar cutar na yanzu haka aka shawo kanta. Wata majiya da ke da masaniyar shawarar wacce ta nemi a sake sunanta saboda ba a ba ta izinin yin magana da kafafen yada labarai akan hakan ba. ta shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa Akalla kashi 61 cikin ɗari na yawan mutanen Indiya miliyan 944 sun karɓa akalla allurar rigakafin coronavirus ɗaya lamarin da ya sa ƙasar take da rara. A bayyane yake yanke shawarar sake fara fitar da allurar ya zo ne a daidai lokacin da shugaban ƙasar Indiya Narendra Modi yake shirye-shiryen ziyartar Washington a mako mai zuwa don halartar taron ƙasashen da ake kira da ƙasashen kwad. wato Amurka da India da Japan da kuma Australia. Majiyar ta ce an riga an kammala shawarar fitarwar kasar India tana so ta taimaka wa Afirka da allurar rigakafin da kuma samfurin aikin COVID. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Gabon ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta janye dakarun wanzar da zaman lafiya na Gabon 450 daga aikinta a jamhuriyar afirka ta tsakiya sakamakon zargin yin lalata da mata da cin zarafi ma'aikatar tsaron gaban ta faɗa jiya laraba cewa tuni ta fara gudanar da bincike kan zargin ta ce idan an tabbatar da wani zargi za a gurfanar da masu laifi a gaban kotunan soji an tura dakarun na majalisar ɗinkin duniya a cikin hudu don kawo ƙarshen rashin tsaro da ya samo asali daga rikicin addini da ƙabilanci da ya ɓarke a shekarar uku. Har yanzu tawagar tana da sama da dakaru dubu goma a kasar ta fuskanci zarge-zargen cin zarafin mata daga dakarun wanzar da zaman lafiya daga wasu ƙasashe a baya ma. Jiya Laraba gwamnatin Biden ta fara sanar da gwamnoni da masu kula da 'yan gudun hijira a sassan kasar game da adadin waɗanda aka kwashe daga Afghanistan daga cikin rukunin farko na kusan mutane dubu talatin da bakwai da aka shirya za a sake tsugunar da su a jihohinsu. ana hasashen jihar california za ta karbi adadin mutane da ya haura na sauran mutane sama da dubu biyar da ɗari biyu a cewar bayanan shirin taimako da tsugunar da 'yan afghanistan da ma'aikatar harkokin wajen amurka da kamfanin dillancin yada labarai na associated press ya samu jami'an amurka sun ce jihohin alabama da mississippi kowace za ta karbi mutane goma ba a tsammanin hawaii da south dakota da west virginia da wyoming da gundumar Columbia za su karɓi kowa daga rukunin farko na waɗanda aka kwaso waɗanda suka tsere a cikin kwanaki na ƙarshe na ficewa Amurka cikin rudani a ƙarshen watan da ya gabata. Gwamnati ta nemi kuɗaɗe daga majalisa don taimakawa sake tsugunar da 'yan Afghanistan dubu sittin da biyar a Amurka nan da zuwa ƙarshen wannan watan da dubu casa'in da biyar nan da watan Satumbar dubu biyu da ashirin da biyu. Kotun kolin jihar Minnesota da ke Amurka ta soke hukuncin kisa mataki na uku da aka yanke tsohon dan sandan Minneapolis wanda ya harbe wata 'yan Australia a shekarar 2017. Toma da labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya. inda kwamandan makarantar horar da hafsoshin sojojin kasar manjo janar ibrahim manu yusuf ya gana da 'yan kwamitin tsaro na majalisar tarayya kan batun matsalar tsaro da aka samu a makarantar daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina Mandan uh, makarantar horas da hafsoshin sojoji ta Najeriya kenan wato NDA, Major General Ibrahim Manu Yusuf, yayin da yake jawabi a gaban kwamitin tsaro na Majalisar Wakilan Najeriya. akan irin kokarin da suke na ceto jami'in sojan nan da wasu 'yan bindiga suke garkuwa da shi yayin da aka samu matsalar tsaro a makarantar a kwanakin baya da kuma irin tsoraran matakai da ake ɗauka don kare aukuwar irin haka nan gaba ya ce manyan hafsoshin da ke aiki da da suka yi ritaya ne suka je musu jaje don NDA makaranta ce wacce 'yan Najeriya ke matukar ƙauna. Yana mai cewar ranar Asabar dinnan da ta gabata ne ya halarci jana'izar Laftanar Kwamanda Awolo da shi ma rasa ransa a dalilin wannan al'amari. Eh, eh, eh, General Ibrahim Manu Yusuf daga bisani ya yi ganawar sirri da 'yan majalisar wakilan Najeriya duba da irin tasirin da batutuwan ke da su bisa al'amari irin na tsaron ƙasa. Honorable Jimmy Benson shine shugaban kwamitin tsaro na Majalisar Wakilan Najeriya. Ya ce ya gamsu da irin matakai da NDA ke ɗauka don kare aukuwar hakan nan gaba. duk bakin ciki na irin haka ya faru, amma yana tabbatarwa 'yan Najeriya cewar ba wani abu makamancin hakan da zai sake faruwa a NDA da masu sauran sansanin sojojin Najeriya. Har yanzu muna sa ran samun wasu muhimman takardu daga NDA. don mu gani mu kuma assase. Wannan ganawa dai ta ja hankalin masana tsaro irin su Eya Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa. Wannan hari da aka kai wa makarantar hafsosin sojoji na NDA, ai wannan abu ba wani sabon abu ba ne. Wannan abubuwa sukan faru lokaci zuwa lokaci. kuma in ka duba ko a kasashen da suka ci gaba irin su america da germany da sauransu akan samu wayannan akasi da sauransu saboda haka wayannan ba wasu abubuwa ba ne da za a ta da hankali da sauransu ai shi dama irin wannan akan samu wani lokaci a samu irin wayannan zuwa lokaci zuwa lokaci sannan kuma yanzu ya taɓa nuna mana cewa in ma akwai wani rara ko akwai wani sakaci da aka samu wadda yake ba tabbatar ba haka ba ne to za a sake dubawa a kuma a dakile irin wannan abu kar ya sake faruwa sannan kuma shi major general manu yusuf lokacin da su 'yan majalisa suka kira su domin yana so ya je musu bayani e wannan abu ne mai kyau da gaske don yana ɗaya daga cikin abubuwa shugabanni ne su kuma wakilan jama'a ne saboda haka akwai wasu abubuwan da da label ba za su sani ba kuma za a ji maganganu jita-jita da na direwa da ba daidai ba saboda haka ya je musu bayani su san abin da yake faruwa su san kuma matakin da aka ɗauka da kuma matakin da za a ɗauka gobe a ci gaba da addu'a sannan kuma a ci gaba da duk wani abu da aka gani na tsaro a sanar da jami'an tsaro ko a sanar da su wanda hakki yake kansu a cikin wayan abubuwa kuma insha Allah za a samu nasarori akan abubuwan da ake Allah zaunar da Najeriya lafiya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda kungiyar malaman jami'o'i wato ASU ta shiyar Yola ta yi barazanar tsunduma yajin aiki domin nuna fushinta sakamakon rashin cika alkawura da gwamnatin tarayyar ta ɗauka tun a shekarar bara. Kungiyar ta bayyana haka ne a wani taron manema labarai da ta kira a Yola. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga Yola. A yayin ɗalibai ke shirin komawa makarantun jami'a domin ci gaba da karatun su su kuwa kungiyar malaman makarantun jami'a wato asu suke shirin shiga yajin aiki sakamakon rashin cika alkawari da suka ce gwamnatin tarayya ba su yi musu ba a cikin rajajjane da suka yi a shekarar da ta gabata comrade rubert jonathan da ke zama coordinator na asu na shirin yola su ne dai wadda suka yi taron manema labarai domin shaida al'ummar najeriya irin halin da suke ciki da kuma irin abin da suke kokarin yi nan gaba wadda na masa tambaya kan cewar ko menene ma makasudin taron manema labarai da suka yi akwai abubuwa da yawa da muka ba da lokaci har wayo waɗansu abubuwa har yanzu gwamnati ba su yi nasu gefe ba wanda mu ba mu ji daji ba because mutanen mu ba su so abun ya kai ga haka amma muna kira ga gwamnati in dai ba su yi wani abu a kai ba har ya kai ga da za mu yi wani yaji kuma mun so mutane kada su blame asu amma su gan cewa federal government suka yi domin kowane lokacin da mun je yajin aiki jama'a da sarakuna da shugabannin addini da menene community da duka sai su zo su ce asu ya kuke haka ya kuke haka amma yanzu da muke kira ga gwamnati kadan kowa zai yi shiru amma yau nan mun shiga yaji sai kowa ya tashi ya ce asu ya kuna haka ya kuna haka shine ba mu so to kowane irin ka'idodi ne suka yi rajejeniya tsakanin su da gwamnatin tarayyar Najeriya eh yarjejeniya din shine akwai shirin da muka yi wanda za a dinga reviewing condition of service namu da abubuwan biyan kuɗi da a abubuwa tun da muka yi aka nada kwamiti aka gama report aka submit tun a watan biyar har wa yau a sa hannu saboda a ci gaba da yin su a jami'oyi nan har yanzu ba yi ba na daya na biyu akwai batun raba kuɗi wanda muna a da shi intervention for non assessment wanda suka ce mana da 30 billion yana cikin account tun da jumawa aka fada wannan amma a samu a raba kudi na tujawomin nan so da su samu su yi aiki har yanzu bai yiwu ba amma akwai abu daya da muka gauda ma federal government a cikin yarjejeniyar shine nada committee wanda suka ziyarci university kawo rahoto aka kawo rahoton nan amma damuwar mu shine bayan submitting report din har yanzu ba kawo mana white paper abin da na cire shi white paper domin a samu a yi aiki a kai ba akwai wani wa'adin da suka ware in gwamnati bata cika alkawarin da suka dauka ba za su shiga yajin aiki a lokaci na ba ma gwamnati gwamnati kan bai taso ba dama asun nan kana gani muna da irin abun da muke yi muna da hanyoyin da muke bi kafin mu shiga strike nan yanzu ba mun fara gaya maku ba ai mun gaya ma jama'a yanzu ba doke mataki ba nan ba da jumawa ba abun da kun gani amma a ce yau ko gobe ko sati mai zuwa babu muna da inda muke bi muke yi abubuwan mu amma randa kun ji kuma wa announcing kare kowa ga late abun jira dai a gani shine ko gwamnatin Najeriya za ta yi kokarin cike waɗannan rajajeniyar da suka riga suka shiga da kungiyar malaman jami'a na Najeriya wato ASU Salisu mahammed Garba sashen sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda manoman wasu sassan kasar ke cikin fargaba sakamakon daukewar ruwan sama. Al'amarin ya kai ga hasashen fuskantar karancin abinci a garuruwan da al'amarin ya shafa. Kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni. A yankuna da dama na jamhuriyar Nijar jama'a sun shiga fargaba da ma tsoro na ganin yaya makomar nomansu na damana zai kasance ganin cewa ruwan sama sun tsaya cif a sassa daban-daban na kasar alhali albarkatun gona kai na dab da nenewa na yake a cikin gonarsa da ta neman madugu masala wani manomi da ya mini bayani irin fargabar da suke ciki a irin wannan lokacin. To wadda muka ciki dai yanzu gaskiya ma tausaya ma masu karamin karhi saboda abuna da zamanto ya taho ga abu ana gani ruwa sauko ruwa ba sauka ba kuma ga abin ya zama to ba ruwa. To daidai hukumomi na bariki da na gargajiya a sassa da dama na jamhuriyar Nijar suka soma kira a je sallar roƙon ruwa sai dai wuraren da ake irin waɗannan salloli jama'a ba sa zuwa da dama tun da kyar ake cika sahun gaba abinda ya sa malam Muhammadu dan wazifa cewa mutane ko sun kasance abin zargi da zaran suna shadukewa zuwa sallolin roƙon ruwan. Lalle wannan abin zargi na hadi an samu wani wanda ba kuwa ga irin taron da aka yi wurin wasanni yanzu shekaran jiya na biya na gani wurin balu na ga taron dubban mutanen da a wurin nan ko duk masu sallah na kuma duk musulmi ne amma a kasa cika sahu wurin sallar istisqa'i wannan abin zargi ne tun daga wurin Allah har ga bayan Allah abin zargi ne don a sani malam sula ibrahim shugaban ma'aikatar gidan gora ta birnin kwanni da'ira ya yi mini karin bayani game da wannan lamarin ba mu saru mun ruwa ba kamar irin yadda muka samu bara domin barawar haka ina ganin mun samu wajen milimita 650 to bana ku a wanga lokaci duka bai wuce 350 ba wanda muka samu amma sai Allah ya albarkaci wa'annan ruwan duka ci maka tamu dai alhamdulillahi tana tafiya daidai to sai dai a cikin wanga 'yan lokaci da muke ciki yau ya kai wajen kusan kwana goma inda ruwa suka mu tsaye to wannan tsayuwar ruwan yana iya kawo mu cikas saboda kaga da shi haci wanda da ya sha ya hudda kano murzana tana nan ta fara mashi aiki to kuma akwai sauran cimaka wadda ta taso ta yi kunshi wata bata da hudda kai ba kaga wannan idan ruwa ya tsaya akwai matsala gare su shin akwai sauran sabkar ruwan sama a wannan lokacin ita ce tambayar da na yawa shugaban ma'aikatar duba yanayi meteo ta birnin kwanni alhaji mamman muhammad lawali kaga dai ko kwana ga kuna ganin duka dare da ya taso tun daga jifa ya hawa hawajen kasar maradi duka ko na shekaran jiya nan da muka samu milimetar uku kinnan a zuwa wajen maradi sun samu milimetar ishirin abin da ya sama don ruwan suna zuwa wajen so nan wajen mu ne abin da ya yi mukin nan nan ne muke da matsala abin da kowa ke tsoro shine rashin samun ruwan sama da za su sa abin da ke cikin gonakai a halin yanzu kasa kammala idanunewa abinda abin da ke iya haifar da karamcin samun albarkatun gona a duk fadin kasar wanda ke iya haifar da karamcin abinci haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To za mu sake komawa Najeriya inda a farkon watan gobe ne kasar za ta cika shekaru 61 da samun 'yancin kai. A wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta yi da jigo a jam'iyyar APC mai mulki tsohon gwamna kuma sanata mai wakiltar jihar Nasarawa ta yamma kan ci gaban da Najeriya ta samu duk da korafe-korafen da ake yi a kan gwamnati. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance. na sha gaya mutane kuma iyakan gaskiya na kenan ba ka zama kawai kai waye gari kai tuma ka ce a najeriya ba ta cigaba ba kuma yawancin ikira da muke ji kenan marasa daɗi duk na gamsu cewa yes ba mu gaba samun dukkan biyan bukatunmu ba na yadda da wannan amma amma yana cikin rauni na dan adam shi kullum baya kallon baya yana kallon gaba da shi kullum adam shi kullum gaba yake kallo to ni cikin iko na Allah na kan ɗasa lokaci in duba baya hakan ga daga na fito ina ke son zuwa distinguished a ina da ina za ka ce an samu ci gaba a wannan kasar da kowa ke kukan gazawar gwamnati yanzu saboda allah garinku kowanne na ga arewa nan wanda yake taba da irin boko ko a garinku tsakanin tashin kai secondary kai primary secondary school zuwa yau primary guda na kuke su a garinku yau na kuke da su secondary school na kuke su a garinku yau na kuke da su kuna da makarantu suke gaba da secondary a lokacin kake tashi kake dan shekara kamar bakwai takwas goma zuwa yau in eh, nawa kuke da su yanzu inda babu shi yanzu akwai ko babu san san san a nan arewa arewa da muka sani eh, university nawa muke da shi a lokacin muka samu eh, mulki ko da babu da shi a 1960 tsakanin 60 zuwa yanzu ina da university a nawa arewa arewa kawai ban da kudu a kudu kusan akwai kusan state nake kowace lokacin gaba ta da university kowace lokacin gaba ta da university ka je ogun da ba su je ya fi shugaban kasa kowane lokacin gama da ugu na da university a ci ba ba na faɗi ku yaushe ne ke cewa sama na wanda a arewa muna lokacin filayen jirgin sama na tafiya na tsakanin mu mu banda na international da zuwa kasashen waje da wani muke su da ka ji mafin jirgin sama na kirki na fasinja daga su kaduna sai su kano su kaduna sai kano haji na ji haji sai an je kano misali a nan arewa haka zo ana zuwa haji daga maiduguri ana zuwa daga kano ana zuwa daga kaduna ana zuwa daga abuja ana zuwa daga ilori ana zuwa daga maiduguri saboda allah a ci ba ci gaba ba asibitoci ban asibitoci da da kuma independent na wani muke so a najeriya a arewa na amurka yanzu akwai lokal government karamar hukuma da babu general hospital akalla guda daya a ce ba ci gaba ba to bari mu tabo inda zan iya cewa kafi wayo noma a nan ma an samu ci gaba ko dai ci gaban mai haƙar rijiya noma da malaman gonan masu extension work malaman gona ke lokacin yan hausance a turasa kan su extension workers da a ƙasa suke tafiya suna kuma aikin aka suna zuwa keke aka suna zuwa babur yanzu suna zuwa mota eh, yanzu akwai ma a amadu university daga nan wurin suna da na'urori na zamani wanda ya kana 'yar magana mutum daga nan zaria ana iya magana da manomi a ƙauyenmu a kafi ana iya magana da mutum a borno ana iya magana da mutum a katsina ko a ilori ina gona an yi ba ci gaba ba yanzu ana zuwa asibiti a haifin tagwaye da suke manne yau kira su ne ko joint a turanci yau mun kai wani halin kanaji ana iya eh, aikin fiɗa a raba su su rayu an yi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba anya ba ci gaba ba kar dai a sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaram yanzu kuma lokaci ne da suleiman muni barma zai kawo mana shirin na kasa Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. daga nan sashen hausa na muryar amurka sunana sule mummuni barma a yayin da ake gab da kammala babban hutun 'yan makaranta don komawa ajin karatun shekarar 2021-2022 a watan Oktoba da ke tafe a faɗin nijar kamar yadda hukumomin ilimi suka ayyana shugabannin makarantun na kasassu sun dukufa ga shirye-shiryen komawa aji a irin waɗannan makarantu da ke karɓar na kasassu zalla akan haka shirin na ƙasa ya tattauna da malam musa nasir wani jigo a gamayyar ƙungiyoyin na kasassu bugo da ƙari ɗaya daga cikin shugabannin makarantar firamare ta makafi da kurame ecole sole abdulrahman da ke birnin yamai don jin yadda abubuwa ke gudana ga dai abin da ya bayyana wa wannan shiri kamar duka kasan daraktori na duk makarantun ne da ya kamata a ce sun fara aiki directrice na ecole kamar nan ta makafi ta zo saboda eh, ɗoka sabi yara wanda ka son su shiga makaranta uwayen suna zakwa su rubuta su kuma ana na ana ta gyare-gyaren wurin kwanan yara da aji nasu na karatu da kuma duka da hili na makaranta ana ta gaggara shi ga kan lokacin rantre ya zo tunda kun san da munan abana wanda ako na musamman gare shi kwarai sai specific tunda akwai yaran da kamar da yawa wanda sun ka eh, rasa ido ga kan suna cikin makaranta ko karshen makaranta ko cikin wannan hutu kaga yaran na wanda ya kamata a ce sun zo tu yanzu a fara koya musu abin eh, barel saboda ko da an tashi makaranta sai su ci gaba da karatun su tare da su sare 'yan uwa nasu don insha Allah muna cikin muma eh, kamar duk makarantun ne da ka sani muna dai shiru wajen gwamnati taimakon da ya saba barawa saboda ga a samu a ce amince da mu saboda bangaren kama eh, littafin ne bangaren kaya na 'yan makaranta tunda shekaru da yawa da nan gwamnati yana taimakon yara namu masu bukatan musamman da kaya to amma shekara biyu yanzu yaran mu ba su samu wayannan kaya muna fata eh, gwamnati na yanzu zai tunani da su ya san da su ma 'yan ƙasa na don kayan da ya kamata a sema yara wa'ancan wanda ba su da na nakasa ya kamata su ma ga yara namu a samu a sai musu wannan kaya tun da su 'yan ƙasa na kamar kowa don ku muna fatan wanga abu zai shiga cikin kunnan don ka magamata na minister na education kuma mun shi bangare na biyu ana gyara kamar yanzu a ce yara mata ana musu wurin kwana kuma da fata ina minista kamar ta education ta san da wurin kwanan nan ya zama inclusive kenan ga a ce yariya ta zo saboda tana da eh, nakasa ko gurguwata ko kurmata ko makanniya a ce ba da ita ciki ba Ina dibin shugaban kasa shi kan shi ya hudi wannan wurin kwana inclusive na don kowa da kowa za doka ba yara na ba ɗaya a ce mata wanda ba su nakasa kowane ana iya doka shi nan yanzu ɓangaren makafi na yalla muka fata shi gwamnati in yana iya budewa abu wanda aka ma specific na wurin kwana yara na mata tunda suna son abu specific da wasu eh, ɗalibai shi ma ba ko ina na kamata a can bude shi kamar nan makaranta ta ecole tunda yara suna kwana wurin ga suna ci abinci nan kaga suna bukatar taimako tunda duk reform na aka so na education nan kullum sai ka iska in kama rantiri ta zo sai mun ta tambaya wajen kama kungiyoyi don samu su taimaka muna a samu abinci da a eh, bude eh, makaranta kuma muna jiran kuma minista ta mu ta reform social da ta saba taimako nan makaranta da in duk an ce za a rantare suna kawo abinci tunda da shi na aka samun a buɗe makaranta lalle muna da abinci kamar wanda yana muna wata biyu wanda zai ɗauka yaranmu me insha allahu bakin da an shiga rantare kana ganin minista ta population ta reform social sun ka taimako cikin irin wayan ga makarantun ne. to masu nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. yanzu a madadin bakon shirin na kasa malam musa nasir na makarantar makafi da kurame ta soli abdurrahman da ke birnin yamai ni suleiman muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. To a gaida Malam Sule ga kuma Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. Da jaridar Times za mu so sharhin jaridun na yau daga cikin manyan kanun labaranta na zakulu wannan. za a karfafa dokan kamun kifi in ji ministan sun kifi da kuma kiwon kifi mrs hawa kumsin jaridar ta ce ministan sun kifi da ainihin raya harkar kifaye mrs hawa kumsin ta baya da tabbaci za a ƙarfafa dokoki na aikin sun kifi don tabbatar da ɗorewar albarkatu na ruwayen ƙasar game da abin da ta ce ne aikin kamun kifi na ci gaba da faduwa saboda ba a samun irin kamu da ya kamata na yau da kullum ta nuna cewar irin kifaye ma inda ake kamawa da'iman yanzu ainihin girman kifayen sai kasa kasa yake yi ba kamar yadda aka saba ba tana mai jaddada cewar lallai za ta tabbatar sai an karfafa wannan doka na sun kifi ita kuwa jaridar daily graphic wannan labarin tarwaito 'yan sanda za ta ja da magoya bayan Owusu Bempa da suka musguna wa 'yan jarida. Jaridar ta Daily Graphic ta ce ma'aikatar 'yan sandan kasar ghana ta nemi afuwar 'yan jarida da aka musguna musu a lokacin da sun ka bayyana yayin shari'an babban limamin glorious world power ministry international reverend isaac usu bempa ranar litinin jaridar ta ce jami'an 'yan sanda na da hannu a cikin wannan lamarin inda sun ka haramta wa 'yan jarida din shiga kotun sa'an nan kuma waɗanda ma suka samu wuri suka zauna sun ka rinka musguna musu tare da kokarin fidda su daga inda suke sa'an nan kuma magoya bayan shi limamin sun ka aika musu da zagi suna ƙoƙarin kai musu duka a wajen cocin da kuma ƙoƙarin lalata musu abin ɗaukan hoto su lokacin da suka yi ƙoƙarin ɗaukan hoton Reverend Owusu Bempa a lokacin da yake hannun 'yan sanda. matan alkalin alkalai na yin amfani da sunan mijinta ta hanya da bai dace ba don haka ana ƙoƙarin kai ƙaranta jaridar da herald ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce akwai wata ƙara ta musamman da ke kan hanya zuwa kotu inda ake zargin matan babban alkalin alkalai na ƙasar ghana Kun ne enema yabuwa da yin amfani da matsayi da sunan mijinta ta hanyar da bai dace ba wannan kara ya nuna cewar alkalin alkalan na sani da mummunar hali da matarsa ke ciki matar tasa filis ofuri kuma yana karfafa mata gwiwa Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. a gaida dan mutan Ghana Ridwan Abbas. Da kuma haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Tamar Abari ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.